Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una zargin zina da neman mata a manhajar Facebook da wani malami wato ɗalibin Sheikh Musa Lukuwa da kuma Malam Murtala Asada na Sokoto suka jingina wa wani malami ɗalibin Sheikh Bello Yabo a yanzu batu ya fito fili inda malamin a wajen karatu matashin malamin ya fito da bidiyo yake batun ga yadda shi wancan malamin ya nemi wata akan ta zo Sokoto ba tare da sanin iyayenta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu saurare ku biyo mu tiryan tiryan a cikin wannan rahoto domin jin gaskiyar al'amari malam sunusi kamar da kuke ganin sa haka gashi da siffar kamala kuma ɗalibin shek bello ya bane amma wai ake zarginsa da aikata irin wannan abu na neman yin zina da wata da kuma wato neman mata a Facebook inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanda wannan ƙarya ce aka jingina masa wannan da kuke ganinta ita ce wadda wato ake alakanta cewar ai ya kira ta zuwa sakwatan ya biya mata kuɗin mota wanda duk za mu samu ku za ku ji yanda abin ya wakana amma da fari gashi ku ji abin da shi wannan malamin da yake masa batun cewar yana neman matan. Ɗalibin wato Malam Musa Lukuwa da kuma Shek Murtala a sada na Sokoto shi ne ya fito wannan magana kuma jika ne ga Shek Musa Lukuwa. ga ku kuji abin da ya faɗa. Shi dokta na kira ne saboda ba ɗan iska ba ne. Bai iya bin matan TikTok ba, bai iya bin matan Facebook ba. Shi kenan ba a ma'arifa ba ne. Amma fa shi wannan fa da sunan malanta yake bin mata ta Facebook da TikTok ka ji wata rashin kunya yarinya tana garin su ba jihar Sokoto ba zai tura mata kuɗi wai ta zo Sokoto ta same shi ba ta da sanin iyayen shi ba iyayenta ba ba wata alaka da ta hada ta sanayya bai ma santa ba amma menene sun hadu a TikTok ko Facebook za ta zo ta same shi kuɗin mota ba su da matsala mallama Fatima ba su da matsala ko kaɗan kuɗin mota Allah kuwa in dai guna ne ba su da matsala nawa kina so a tura miki ba mu tsala ki tuni ma kallon ba ki insha Allah zuwa an jima in na fita ka dawo da makaranta za ki ji ya tuni ma kallon ba ki dai eh, zan je gun POS insha Allah a ah, yau eh, eh, ku ɗan ɗan ki malama Fatima a <laughs> ah, lalle ya kare malama yanzu Allah malama Fatima kina kai shekara nawa a rayuwa Allah soki ya yi kyau sosai malama fatima na baki cika da kusan hudu <laughs> da yanki ke kuma mama ta kike da Allah turo mu hotunan ki malama fatima in babu ne Allah sarki malama fatima <laughs> ai ba komai malama fatima ai duk wa kai ne malama fatima Allah ubangiji zai shidatar da mu insha Allah nake gini sun insha Allah A na so a ce wala akwai na bidiyo wanda za a turo mu wallahi na so akwai shi A na so a ce wala akwai na bidiyo kuɗin za a turo ma wallahi na so akwai shi haka yake da'awa haka yake da'awa malami ne kuma dokta yanzu shine wai na kira a wurin shi shi shine ma'arifa to kamar yadda kuka saurara wannan shine gurare da aka yanke aka jona ake yadawa akan cewa shi malam sunusi ɗalibin shek Bello Yabo shine ya aikata wannan abu inda wannan ce ta sanya shi Malam Sunusi ya ga cewar bari ya fito da asalin abin da ya faru. Shi bai bai neme ta don aikata wani abu ba, illa wata walima ce da yake buƙatar ta zo domin ita ma ta tofa albarkacin bakinta ta faɗakar. Shi ne ya ce ya kamata da tana da dama ta zo. Shi ne ta ce ba ta da kuɗin mota sai dai turo mata, inda ya ce shi ba matsala, inda kuɗin mota ne zai turo mata. Wannan shi ne maƙasudin abin, amma aka yayyanke aka haɗa domin a masa shari a bata masa suna. Ga shi dai asalin gundarin yadda suka yi magana da ita a WhatsApp ita wannan budurwar ku ji yadda su ta kasance. cika jin su ga waya ba sai dai ga system don da na yi haka nan kawai sai in yi postin su. gaskiya kuma sautin ya sosai karatun nan da microphone ce nan aka yanki da ta wace microphone wai ba da microphone ba ne recording ne kawai da waya a to la malama fatima ko ki hada da microphone wallahi zai yi kyau sosai wallahi kika hada da microphone ko zaki ji daɗin abin nan sosai da gaske bi ma'ana da kalima bai dai duk lokacin da Allah ya kawo ki Sokoto insha Allah zan sai ta invite ita ki da ita zaki yi daɗin sosai da gaske Allah shi kenan na ku gode sosai na ɗauki shawarar nan na kaji ji za ka lawa khairan. to a mai amin amma dai sai kin shigo ka sani ba ki shigo this week ko kuma sai wani lokacin insha Allah za su zama ready na ka yi daɗin amfani da ita sosai da gaske don mu da su wuce amfani sosai wallahi ai makirfan tana ƙara maka da zauki sosai da gaske in murya ta fita in wani hayaniya ta kan jajjaye shi kuma malama fatima don allah in ki samu dama don allah akwai abin da ke so ki jawo hankalin uwa mata ma'aurata game da abin da danganci ɗaukar wani mijinsu mata su gane cewa zaman lafiyar mace ta wallahi ta yi ta mutum wayar mijinta don wayan miji kamar tarugu ne ko kuma kamar albasa ne mutum da yanka yana hawaye to kina ɗaukowa za ki hawaye gaskiya don allah ki jawo hankali ɗan uwanku mata game da wannan matsala don ni na samu munasaba musamman walima aure to kan yi irin wannan abu walima aure kan ja musu hankali sosai da gaske ai a ce ma kina nan ra alamis da na invite ɗinki wajen wata walima da zamu gabatarwa ta mata a poli za mu yi ta insha Allah ta'ala da na invite ɗinki ki tuki ma ke ilkayi kin faɗi albarkacin bakin kin ba su shawarwari <laughs> ka ce in shigo this week to turo min kuɗin mota in dawo ko da saboda kai ne kuɗin mota ba su da matsala mallama fatima ba su da matsala ko kaɗan kuɗin mota Allah kuwa in dai guna ne ba su da matsala nawa kike so a tura miki ko nawa ka tura ba laifi Allah sarki da jazakallahu khairan gaskiya na ji daɗin haɗuwa da kai sosai sosai saboda Allah ya yi ka mutum mai hikima mai hankali kuma mai daraja na gode sosai ya yi no problem thank you so much na gode sosai allah ba zumunci eh, gaskiya haka ne ai su fatima suna ne babba kuma ba mai girmama sunan fatima sai karimu saboda sunan fatima suna ne na girma to duk wanda ke girmama fatima to ya zama shi ma mai girma Karimu ne tabbas haka ne magana ka san ma na fatima muna da albarka kuma ga gata wanda allah ya bamu Allah ya ƙarfa mana asiri ga baki ɗaya duniya da lahira kaga kenan kai dan ɗana kai ke kenan ni kuma mamanka ah, eh, eh, eh, ɗan ke malama fatima <laughs> ah, lalle ya kare malama yanzu allah malama fatima kina kai shekara nawa a rayuwa shekara ta ina cikin ta 26 insha allah allah soki ya yi kyau sosai Allah ma fata mana baki shekara kusan hudu <laughs> da yanki nake <laughs> kuma ba mata kike Allah turo mu hotunan ki mallama fata in babu ne kaka damu zan turo maka nan amma fi ka ga hotunan nawa sai mun haɗu mun gaisa mun yi komai da komai ni ga ka sai in tura maka insha Allah in dai ne ce ka kwantar da hankalinka ana tare kaji a to ba tsala insha Allah ba mu damuwa ba mu damuwa ko kaɗan amma na so a ce wallahi akwai wani bidiyo wanda za a turo ma wallahi na so akwai shi ni kawai ina sa memory card daga waya na yi recording shirewa nake ina sawa a system don motsa sam da system ina nake yin facebook shi yasa wayan kan yi misbehaving wani bi sai ka ga abubuwan kan wayan sun yi formatting ban san garin yaya ba so i was even thinking ma in change wannan wayar to kaga duk recording da na yi da waya na kawai ce da waya na zan kama sakin su eh to gaskiya na yiwa kila waya ki an bata da ram babba shi sa suke crop gaskiya dan mu duk gidan da muke yi ma a waya muke kuma zai kiliya yayin kyau sosai amma muna hada da fitila sannan da akwai wata application da muke aiki da shi mai suna abin nan open camera da shi muke bidiyo in ba live muke so don wata nan live bidiyo network na kawo matsala sai mu yi a open camera sai na editing in editing sai mu tura ok to yayi no problem insha Allah ma dai zan canja wayan gaskiya ko saboda haka kwana ɗaya kwana biyu ma ban sa karatu ba وين عم يز بيهيفين كاي روش كتوجي كده ما لك على تي مكان ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا To kamar yadda kuka saurara wannan shine asalin abin da ya faru, shi kuma wancan matashin malami jikan Sheikh Musa Lukuwa na Sokoton kuma ɗalibi ga Sheikh Murtala Asada ya ɗauko yake kafa hujjar cewar ai yana neman matan mutane a Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma gashi kun ji asalin maganar yayyankewa aka yi domin a ɓata wa shi malam Sunusi suna wato ɗalibin Sheikh Bello Yabo. wanda kun sani cewa saɓani ne dama tsakanin ɓangarorin guda biyu a jihar Sokoto, Sheikh Musa Lukuwa da kuma wato Sheikh Bello Yabo. Wanda babu shakka musayar martani suna ta faruwa musamman ma Sheikh Murtala a da ɗalibin Sheikh Musa Lukuwa da kuma Abubakar Malami wato ɗalibin Sheikh Bello Yabo wanda babu shakka abin yana yi wa mutane takaici biyu bayan irin saɓani wai da malamai suke da ɓangarorin juna. Wannan ce ta sa Sheikh Idris Dutsen Tanshi ya fito yake nuna cewar laifin Sheikh Musa Lukuwa ne da Bello Yabo. dan me yasa ba za su tsawatar masu ba har ta kai ga gashi wai ana maganar wani malami ana jingina mai maganar zina wai ya billahi ga abin da dai shi ma malam ya faɗa. Amma ni wanda nake ganin laifi yanzu ba zan koye ba malaman waɗannan matasan ɗalibai malaman su. malaman da ke ganin laifi me yasa nake ganin laifinsu tunda malamai ne guda biyu ɗaliban suka samu saɓani tare cewa saɓanin zai iya samun asali daga wajen malaman ne har yana so wajen ejen ɗalibai to a bamu adalci mu ce ma eh mu ɗauka eh malaman ba su da hannu a ciki wanda kuma zai wahala to a ɗauka haka ne sai zanto ɗalibansu ne suke ta takin juna har maganar zina yana shigowa har mutum zai ɗauki maganar wani malamin bid'a da ya akan malamin suna yana kafa hujja kuma malamin sunna ɗin a'udhu billah malamin bid'a su kullum suna mana kazafi su ce mana shehu su ce mana mazinata su ce mana yan zina ba abin da su faɗa kuma yanka yanzu ka ɗauko maganar wani malamin bid'a ka zo kana kafa mun hujja akan cewa eh ne ɗan zina ne ko ɗan kaza ne ai baka yi adalci ba to yanzu abin da suke kenan na ga wani ne kana turo mini yana ya dauko magana wani dan bid'a ya saka shi yana kiran ɗayan cewa shi wannan ɗin eh, malamin suna da wani tacaccen mazinaci ne ɗan iska ne yana faɗa kuma wai malamin suna bai ɗauko ki kama hujja da wannan ƙudugur ɗan bid'a ɗin wanda shi ne ma ce zai hau ruwan cikin ɗin eh, eh, musa lukwa shi ne ba ake kama hujja da shi kuma ma abin da ya wuce can baya a ɗauka eh ma a ɗauka wai in haka ne ma abin da malamin bidiyan ya faɗa a ɗauka ma haka ne musulunci babu tuba a ciki daidai ne in mutum ya tuba ya gyara a zuwa na tuna wani abu kenan dama ba zan da ake don yanki dama ba zai don me ba a tuba gyara ba to idan mutum ya yi wani abu can ba daidai ba ya tuba ya gyara na mutumin kirki kuma sai ka ɗauko kana goranta masa daidai ne to abin da suke kenan yanzu ku shiga social media ku gani a youtube ni da na gani kamar na yi kuka ni na fara gani ma na kashe bakin ciki to nan magana ke su malaman misali bangaren bello yabo bangaren musa lukuwa ku fito ku tsawatar musu mana ku hana su ah, ai sai ku yadda na yi akwai ɗalibi na nan kun sani yana da masallacin juma'a ya fito wasu maganganu akan su balalau su kabiru kwamfi na kira shi nan ce abin da kai ba daidai ba ne ya je sake na sake kiransa ce abin da kai ba daidai ba ne da ya koma saki a nan na gudu ba na ce na baranta da abin da kai yanzu zai wani ce ne na saka shi to dan me su ba za su yaka ba sai ku kira su ku hana su in su kun in su ki ku ranta gare su baki daya sai a ba ku uzuri to amma duka kun ja baki kun yi shiru kowa na ta atakin juna ya zama abin kunya To kamar yadda kuka saurara wannan shine dai a takaice abin da muka tsakuro muku kamar yadda alfurkan walhuda Malam Abu Aisha ya bayyano abubuwan wanda babu shakka tsage gaskiya ce akan wannan lamari. Kuma kamar yadda kuka ji a cikin wannan hirar tasu ya ce ta turo masa da hoto da ko bidiyo. To ba wai ya ce ta turo ba ne don wani abu, illa a'a akwai wata wadda ta kasance 'yar uwarsa ce tana ita ma irin yin musabaka. Zai nuna mata hotonta ne domin ya ji cewar ta santa ko ba ta santa ba, amma bai ce ta turo don wani abu ba. To aje ga dai kun ji abin da ya faru kuma babu magana banza ko ta batsa ko ta kaɗan a ciki. Idan ma misali santa yake ai ba wani abu ba ne ba don yana so ya ganta. A Facebook suka haɗu ba su taɓa ganin juna ba. Wannan ba wani abu ba ba kawai dai makirai da son sai an yi wa mutum shari. Shi ya sanya aka jingina wannan abu gare shi. Babu shakka su waɗanda suke so su ɓata maka suna suna iya bin duk hanyar da ya kamata su bi wanda wannan ba farau ba ne ba a yayyanke maganar mutum domin a ɓata masa suna ya ubangiji allah muna roƙonka ka tsare mu da sharrin zuciya ka tsare mu da ganin abin da yake wato na ba daidai ba mu bi shi allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta allah ka sa mu cire hasara daga cikin zuciyarmu domin ita ce babban ciwon da take janyo wa mutane suna aikata abin da ba shi ba ne a kan su Allah ya haɗa kan malamanmu ya gane da su abin da suke cewar wato ba zai kawo hanya mai kyau ba. To wasu wurare me za ku ce a kan wannan abu mun gode.